a'udhu billahi minash shaitani la'inir rajim bismillahir rahmanir rahim yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu akwai wani sako da abba hikima ya wallafa game da audu bulama inda yake cewa mafi girman jafa'in da zaka yi wa musulmi shine ka tuhume shi kai tsaye da raini ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam babu laifi ka nusar da mutum akan wata fahimta mafi alkhairi wajen ƙara ƙaddara ma'aiki sallallahu alaihi wasallam amma ka zargi musulmi da raini ga annabi sallallahu alaihi wa sallam kai tsaye musamman bayan ka juya zancen sa ka kawo shi a muhallin da ba nasa ba wannan ba adalci ba ne musamman tun da har ka shaidi mutum da alkhairi to kamata ya yi ka kyautata masa zato <clears throat> sama da musulmi dubu ɗari biyu ne suka saurari shirin fashin bakin da wannan mutum yake yi yake magana a kai amma babu wanda ya fahimci mallam ya yi reni ga ma'aikin allah sallallahu alaihi wa sallam sai wannan mutum allah ya kyauta to abin da nake son cewa shine dan uwa muhammadu labaran galadanci ya yi tsokaci akan wannan magana to me shi dan uwa mamu da yake cewa ga abin da dan mudu ya ce na duba timeline din abba hikima amma na ga da alama ya goge wannan rubutun duka maganganun da ya yi gaskiya ne amma ya kamata mu ji ya yi su akan malam abdul jabbar shekara biyu baya a maganganunsa gaba ta farko ya nuna babu zalunci kamar ka jingina wa musulmi raini ko zagin manzon allah sallallahu alaihi wa wasallam ina da yaƙini kamar yadda ya yanke wa bulama ina da yaƙini kamar yadda ya wanke bulama a zuciyarsa ya san abdul jabbar ma wankakke ne daga kagen da ake yi masa don ba yadda za a yi musulmi ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam musamman ma shi da yake cewa kariya yake ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma aka juya masa niyya daga fara zuwa baka <clears throat> sai gaba ta biyu gaba ta biyu dan mudi yake cewa me yasa a matsayinsa na lauya bai fifita kira ga gwamnati da a yi wa malam abdul jabbar nasiha ba kamar yadda ya nemi a yi wa bulama gaba ta uku yadda aka juya wa bulama magana aka jirkita masa niyya sannan aka hargitsa masa muhallin zance saboda rashin adalci haka aka yi wa malam abdul jabbar shi ma ya kamata mu ji muryarsa tun sadda aka fara irin wannan zaluncin akan malam abdul jabbar dan mudi ya kawo gaba ta hudu inda a gaba ta hudu yake cewa yadda aka shaidi bulama da kyakkyawan hali ga girmama addini ai shi ma malam abdul jabbar ɗin haka zan iya rantsewa da allah duk waɗanda suka taru suka yi masa wannan zaluncin ya fi su nagarta da yi wa addini hidima su ma kuma sun san haka har hidima ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wallahi duk ya fi su ya kamata hikima ya tashi amo akan malam Abdul Jabbar kamar hakan akan haka kafin a zo wannan lokacin sai gaba ta biyar mahmud labarin galadanci yake cewa karshe idan mutane sama da dubu ɗari biyu ne suka saurari program ɗin da bulama ya yi akan ya yi wannan maganar shi kuma malam abdul ya fi shekara ashirin yana karantarwa duk sati sai ya yi karatu ya yi karatuttuka sun fi dubu duk waɗanda suka saurare shi a tsawon shekarun nan ba su ji zagin ba sai da wasu tsirarun makaryata suka daddatso karatuttukan nasa sannan suka gane akwai zagin mazan allah a ciki shi kuma sai kuma wawayen gari suka ara suka yafa shin shi malam abdul miliyoyin mutane ne ke sauraron sa duk sati idan za mu yi wa bulama wannan adalcin malam abdul jabbar ne ya cancance shi kafin a zuwa wannan waƙi'ar ta bulama sai dan mudi ya garkare da wani tsokaci inda yake cewa a addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da mu babu zaɓin wanda za a yi wa adalci musulunci ya koyar da a yi wa kowa adalci har dabbobi ma zaɓar wanda za a yi wa adalci zalunci ne na yi imani da cewa irin na yi imani da a ce irinsu su abba hikima sun nuna wa duniya zaluncin da aka yi wa malam abdul a wancan lokacin da yanzu ba su da dogon bayani da maimaici ne akan da yanzu ba su da buƙatar dogon bayani don maimaici ne kawai ake gani allah ya ba mu ganin gaskiya da aiki da ita to wannan shine abin da Muhammadu labarin galadan ce tsokaci game da abin da shi abba hikima ya ce akan kadiyar audu bulama to yan uwa ga shi dai shi adalci adalci ne amma bari na karkare ni ma tambaya guda ɗaya shin me yasa shi malam abdul jabbar ba za a yi mai adalci ba me yasa an san ta bakin sa kan cewa ba haka yake nufi ba amma lalle lalle sai an dan kara mutane ga abin da ya shi bulama ya yi magana da ya fito ya ce ba haka yake nufi ba ga abin da yake nufi an ɗauka a kuskure ne to shi me yasa malam abdul jabbar ba za a ɗauka irin wannan ba assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh